Masu kallon mu Assalamu alaikum za ku labaran matashiya TV tare da ni Amina Tar Muhammad Rusuwa farko ga muhimman kanun labaran. Ƙungiyar manyan dillalan mai ta Najeriya Moman ta musanta batun siyar da man jiragen sama akan naira 700 ga kowace lita a wasu sassan ƙasar nan. a sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu ta tsawaita ɗalibai a jihar Legas sun gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su. Sanatan Kano ta Arewa Barau Ai Jibrin ya sauya aniyar tsayawa takarar gwamnan Kano a kakar zaɓe mai zuwa. iyalan fasinjojin jirgin kasan abuja zuwa kaduna 62 da aka sace tsawon kwanaki 42 da suka wuce sun gargadi gwamnatin tarayya akan dawo da sufurin jirgin kasa har sai an kubutar da 'yan uwansu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su kanin labaran kenan sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran Litinin takwas ga watan Shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin maka izuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da tara ga watan Mayu shekara ta 2022 miladiya. Ƙungiyar manyan dillalan mai ta Najeriya Moman ta musanta batun siyar da man jirgin sama akan naira 700 ga kowace lita a wasu sassan ƙasar nan. Sakataren kungiyar Clement Ison shine ya bayyana haka yayin tattaunawa da kamfanin dillancin labaran Najeriya nan a yau Litinin a Lagos. Masu kamfanin jirgin sama a Najeriya sun yi barazanar shiga yajin aiki a yau Litinin inda suka ce farashin man jirgin ya tashi zuwa kusan 700 kan kowace lita daga 190 kan kowace lita da ake siya a baya. Ƙungiyar ta janye shiga yajin aikin daga bisani sakamakon roƙon da gwamnatin tarayya ta yi da sauran masu ruwa da tsaki. Mrs. Ison ya ce a halin yanzu ba shi da masaniya ana sayar da man jirgi naira 700 a kowace lita ba. Mrs. Ison ya ce a halin yanzu ba shi da masaniya ana sayar da man jirgi akan naira 700 akan kowace lita. ya ce a halin da ake ciki akwai masu siyar da man a cikin tanki kan naira 500 zuwa 550 a kowace lita musamman a filin sauka da tashin jirgin sama na Lagos. A sakamakon yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU ta tsawaita ɗalibai a jihar Lagos sun gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu da jin daɗinsu. Ƙungiyar ɗaliban ta lagos Unileg dai na neman gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen yajin aikin da ƙungiyar ASU ke yi tsawon watanni. Zanga-zangar na zuwa ne bayan da ƙungiyar ASU a yau Litinin ta ƙara tsawaita yajin aikin da take yi zuwa watannin ogos shekarar da muke ciki. Hakan ya sanya ɗaliban suka fito tituna domin kin amincewarsu da tsawaita yajin aikin inda suka nemi da gwamnatin tarayya da ta yi duba ga buƙatun ƙungiyar ta ASU. a yayin zanga-zangar da ɗaliban sun fito ne ɗauke da alluna masu nuna ƙin amincewa da yajin aikin wanda hakan ya sanya fannin ilimi ta ɓarɓarewa a Najeriya. Ɗaliban sun kuma bayyana wa gwamnatin cewar matuƙar bata kawo ƙarshen yajin aiki ba to babu shakka za su rufe manyan titunan da mutane ke zirga-zirga a kai. Sanatan Kano ta Arewa Barau Ai Jibrin ya sauya aniyar tsayawa takarar gwamnan Kano a kakar zaɓe mai zuwa. Sanatan ya jingina aniyar tasa tare da siyan fam ɗin majalisar dattawa domin ɗorawa a matakin da yake kai a yanzu. Sai dai sanatan zai kara zai kara da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje wajen neman kujerar sanata a yankin arewacin jihar Kano bayan da masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC suka amince gwamnan ya tsaya takarar a shekarar 2023. Barau Jibrin yana ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar gwamna a Kano a ya janye takarar ne sa'o'i 24 bayan Ganduje ya fidda mataimakinsa a matsayin yardajjen ɗan takara na jam'iyyar. Majiyoyi sun ce ɗan majalisar wanda yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar G7 da ta ɓalle a jam'iyyar APC ta Kano, shugabannin jam'iyyar sun yi nasara a kan ya janye aniyarsa ta tsayawa gwamna ya koma majalisar dattawa dan majalisar a wata hira a wayar tarho ya tabbatar ya tabbatar da cewa ya sauya aniyar tsayawa takarar gwamnan tare da neman ci gaba da wakilcin a yankin zauren majalisar dattawa a Najeriya. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yada labarai na mujallar matashiya. Za ku iya bibiyan mu a shafukan mu domin kallon shirye-shiryen mu da muke kawo musu Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya ko kuma a Twitter at matashiya. ko kuma ku kira mu ko turo da sako kan lambar wayar mu kamar haka 08096399266 za mu karbi wannan sakon. ku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da kwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu. Shirye-shiryenmu masu tarin Uh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu Kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Madalla barkanmu da dawowa. Iyalan fasinjojin jirgin ƙasa Abuja zuwa Kaduna 62 da aka sace tsawon kwanaki 42 da suka wuce sun gargaɗi gwamnatin tarayya akan dawo da surin jirgin ƙasa har sai an kubutar da 'yan uwansu. da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su rahotanni sun nuna yadda maharan a ranar 28 ga watan maris ɗin shekarar 2022 suka dasa bam a titin jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna wanda ya yi sanadin lalata jirgin tare da raunata mutane da dama baya ga waɗanda maharan suka harbe sannan suka yi awon gaba da su maharan sun kashe mutane tara a cikin jirgin sannan suka sace kusan mutane 60 kafin daga bisani suka yi suka saki babban daraktan bankin noma alwan ali hassan hukumar sufurin jirgin kasa nrc sun bayyana cewa an kammala gyaran titin jirgin da maharan suka lalata sai dai kamfanin bai bayyana lokacin da zai dawo bakin aiki ba haka kuma a cikin wata sanarwa da iyalan waɗanda aka sace suka fitar a yau litinin a kaduna sun buƙaci da a dakatar da dawowar sufurin jirgin ƙasan har sai an kubutar da 'yan uwansu da yake jawabi mai magana da yawun iyalan dr abdul jimo ya ce hukumar sufurin jiragen ƙasa ta yi biris da umarnin shugaba buhari na yi musu ƙarin haske akan abubuwan da ke faruwa game da 'yan uwansu shugaba buhari ya bayar da umarnin sanar da iyalan halin da ake ciki akai-akai domin kwantar musu da hankali tare da bayyana musu irin kokarin da gwamnati ke yi Rundunar 'yan sanda a jihar Nasarawa ta ce ta kama wani mai garkuwa da mutane ɗan shekaru 45 wanda ya addabi mazauna ƙananan hukumomin Akwanga da Wamba da ke jihar, wanda ake zargin Muhammad Igbira an tura shi gidan yari da ke Jos babban birnin jihar Filato saboda munanan ayyukansa. Amma daga baya da ya samu damar tserewa zuwa jihar Nasarawa inda ya rika addabar jama'a har aka kama shi. Wani bincike da jaridar Daily Trust ta gudanar ya nuna cewa jami'an rundunar 'yan sandan Najeriya da ke sashen Wamba ne suka kama wanda ake zargin kuma ana zargin yana cikin kungiyar masu garkuwa da mutane da kuma 'yan fashi da makami. da yake tabbatar da faruwar lamarin ga manema labarai a garin lafiya jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar nasarawa asp ramhan nansel ya ce 'yan sandan sun samu labarin cewa wani da ake zargin dan kungiyar masu garkuwa da mutane ne da 'yan fashi da makami da suka addabi karamar hukumar akwanga da wamba ta nasarawa bayan samun labarin jami'an 'yan sandan da ke aiki sashen wamba sun hanzarta kai farmaki inda suka kama wanda ake zargin mai shekaru 45 ya ci gaba da cewa binciken da aka yi yana nuni da cewa wanda ake zargin yana yin garkuwa da mutane da suka kama an taba tura shi gidan yari a Jos, jihar Plateau, amma ya tsere daga hannun hukuma a lokacin da aka kai wa gidan yarin hari a ranar 30 ga watan Nuwamban shekarar 2021. An gurfanar da Fasto Abraham malamin addini a kotu wanda ya buƙaci mabiyansa su biya shi kuɗi domin nuna musu ƙofar aljanna. Malamin addinin Kiristan ya ce Omo Eketiti ce ƙofar shiga aljanna. Fasto Abraham dai ya nemi mabiyansa da su biya shi kuɗi naira dubu ɗari uku da goma domin shiga aljanna bayan ya ce musu ya san hanyar da ake bi a shige ta. An gurfanar da shi a wata kotun majistiri ta jihar Ekiti da ke zama a edu Ekiti. Dan sandan mai gabatar da ƙara Speto Johnson Okunde ya ce laifin ya saba wa sashe na 416 na kundin dokar laifuka ta jihar Ekiti na shekarar 2012. Johnson ya ƙara da cewa an kai musu ƙorafi fasto na Abraham Adelegan a ranar 27 ga watan Afrilu a Oma Oke Ekiti a yankin Omawiya ta hanyar ta karya da niyyar zamba tare da gabatar da kansa ga taron jama'a a cocin Christ Heights Commission Ministry Omaya a matsayin wanda zai iya kai su aljanna kafin tashin duniya. inda nan take suka biya kuɗi daga naira dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari uku da goma su lauyan wanda ake ƙara a adduni onipekun ya buƙaci kotun da ta bayar da belin wanda yake karewa inda ya ƙara da cewa a shirye yake gabatar da amintattun waɗanda za su tsaya masa spetan okunedi ya ce ba shi da ba shi da ja akan bukatar belin amma ya bukaci kotun da ta yi amfani da damar ta wajen bayar da belin ko kuma kin amincewa da shi alkalin kotun mai shari'a titiloda olalorun ta bayar da belin wanda ake kara akan kudi naira dubu ɗari tare da mutane biyu da za su tsaya masa a ƙarshe mai shari'a ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 24 ga watan mayun da muke ciki Masu kallon mu duka-duka a nan ƙarshen labaran ne ya zo muku a madadin editan da ya tace ya zo gare ku Abubakar Murtala Ibrahim. Sai wadda ya sada da ku Ahmad Murtala Ibrahim ni da na karanto Amina Tar Muhammad Ruskuwa nake cewa Allah ya ba mu alkhairinsa.